a ci gaba da wasan neman shiga zagaye na champions league wato playoff a karo na biyu ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na hapol biya za su fafata da celtic yayin da ligawa za su banza da donda wani aka kuwa za su fafata ne da villarreal yayin da roma da su karɓi bakuncin fc porto victoria season za su fafata ne da loderac a yau din nan a gasar Premier na kasar a gasar La Liga na kasar Spain kuwa Celtic ta sha a hannun Deportivo Ligansi da ci daya da nema yayin da Valencia ta sha kashi ta ma a hannun faramar da ci hudu da biyu idan muka koma bangaren kasar Ingila kuwa a yau din nan za a fara wasan English Football League wato cup na shekarar da Chelsea za su fafata da Bristol Rovers yayin da Bolton ni Albion za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta liverpool mai horar da kungiyar kwallon kafa ta chelsea antonio conte ya kira da yan wasan chelsea da su rage dantse wajen wasan da za su ta a yau tsakanin su da bristol inda ya yaba musu wajen wasannin su da suka buga a premier league inda dukkan wasannin su suka sha guda biyu inda suke da maki shida suke mataki na hudu shi kuwa ɗan wasan tsakiya na Najeriya mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Michael Obi ya ga godiyarsa ne ga Antonio Conte mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea da shugabanni da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea bisa goyon bayansa da suka yi suka kara masa ƙarfin gwiwa yayin da yake buga ƙasarsa wasa a gasar Olympic a can kasar Brazil inda Najeriya ta samu lashe lambar tagulla a mataki na uku ana sa ranar laraba in Allah ya kai mu Michael zai koma ƙasar Ingila domin ci gaba da fafata wasan Premier League. Michael ɗin dai bai wasan da ƙungiyar Chelsea ta buga da West Ham da kuma Watford ba. Shi a can ƙasar Spain kuwa mai horar da ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona Luis Enrique ya amince wa ɗan wasan Brazil Neymar da ya ci gaba da zama a Brazil ɗin har sai bayan da Brazil ɗin suka fafata wasan neman zuwa kofin duniya da za su buga a da kungiyar kwallon kafa ta ecuador da kuma colombia neymar din bai samu buga wasan da barcelona suka fafata da real batis ba inda barcelona suka samu nasara akan batis da ci shida da biyu. Huta lafiya.